Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da fatan kudanan lahiya da wannan yammacin talata 24 ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe zai ci gaba da batun neman guraben karatu a jami'o'i da kuma irin wahalhalun da ɗalibai ke fuskanta kafin su samu shiga jami'a musamman ma a arewa. Ɗalibai suna neman abin ne amma ba san cewa irin abubuwan da za su cike ba. A bi dokoki da ƙa'idoji da suke yi a rubuce. Don haka ni ina ganin abubuwa ne wanda suke cike da sarƙaƙiya. Da ni ma har tanadin kuɗi na ne saboda a bani admission. Nawa kika yi tanadi? Ibu arba'in aka ce ake bayarwa. Towa. <laughs> To za ku ji ci gaban tattaunawar Muhammad Ibrahim Kwari da wasu ɗalibai a Kano da kewaye za ku ji su a zauren matasa. A wannan mako ma mun tambayi Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano yadda yake ganin za a iya gyara tsarin shiga jami'a domin ɗalibai su san abubuwan da suke bukata kafin ma su nemi shiga. haka ya kamata a ce guidance and counseling unit na makarantun secondary school yana da wata dangantaka kyakkyawa tsakanin shi da ta manyan makarantu da na jami'o'i Yau ma filin matasa masu basira na tare da Nasir Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya za a gyara tsarin shiga jami'a ta yadda ɗalibai za su san darussan da suke bukata kafin su nemi karatu a ɓangarori daban-daban na jami'a. Za ku ji amsoshin tambayar da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. To da horin harko ga hilin matasa masu basira yau ma muna tare da Nasir Zarumai kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto. Bayanin shi na yau akan yadda suke sa ido ne su gano kuma su zakulo matasa masu hikima da basira fasaha da kimiyya. Abu na farko dai shine za mu fara da abubuwa waɗanda suka zo ga doka na ba da ilimi da kuma abubuwan da ake bukata domin a ci gaba ko kuma a kware ta ilimi na kimiyya a kamar na faɗa a nan misali abu biyu ne a jihar sokoto mun hito da makarantun ne guda goma wani makarantun nan nan ba abin da suke yi sai wannan koyon wannan ilimin na kimiyya da fasaha akwai wa'anda kimiyya kawai suke akwai wa'anda kuma fasaha kawai suke kuma cikin makarantun nan akwai makarantun ne na mata kuma akwai makarantun ne na maza sannan kuma malaman da ke koyarwa a cikinsu an zaɓo su ne wurare da yawa sannan kuma an zo an ƙara musu mataki ko kuma in ce labar na albashi domin a kara ƙarfafa su domin su tsaya su ba da wannan ilimin da ake bukata wanda ƙasa ke bukata a bisa ga ka'ida ta ci gaba sannan kuma an yi ƙoƙari mun yi ƙoƙari mu tabbatar cewa duk abubuwan da ake bukata daga na'ura mai kwakwalwa da abubuwa na kimiyya din na bincike-bincike zan cewa su ma duka wannan abubuwan an bayar da su wannan shine mataki wanda kowa ya san da shi ko kuma shine tsari wanda an ka saba da shi na makaranta a abu na biyu mun shirya mun riga mun fara mun sadaukar da wasu fannuna domin zakulo mutane waɗanda suke da wannan fasaha ta kimiyya ɗin kere-kere kamar yadda kinka ce mahi yawancin mutane da yawa ko a nan najeriya waɗanda suka yi fice game da harkar kimiyya da fasaha da na kwakwalwa mutane ne waɗanda ba su koyo wannan abubuwa a makaranta ba bayan sun ƙare ne suka dawo suka yi waɗannan abubuwa saboda haka za mu hito da shi wanda zai nemo ire-iren waɗannan mutane sannan kuma da yara waɗanda da ba a makaranta suke ba muka ga cewa suna da wannan a wannan fasaha domin mu zakulo su domin kuma mu taimaka musu domin waɗannan abubuwa su ɗore so da yawa akan samu mutane waɗanda suna da ƙoƙari kwarai da gaske amma kuma ba cikin waɗannan makarantun nan suke ba amma saboda tsari na makaranta ga wanda ya zo na ƙasa na cewa idan kana son ka tafi jami'a ka koyi kaza ka koyi wannan ka koyi wannan sai ka je makaranta ka koyi wannan darasi da wannan darasi da wannan darasi wanda suka shahi ilimin na kimiyya da fasaha saboda haka mun kokari mu karfafa wayannan abubuwan na idan muka karfafa su sannan kuma za mu sake duba wasu wasu daga cikin su wayanda ba su shigo cikin wannan tsari ba domin su ma a karfafa musu. Ta yaya za a gyara tsarin shiga jami'a ta yadda ɗalibai za su san darussan da suke bukata kafin su nemi karatu a ɓangarori daban-daban na jami'a? Ga yadda yawanku kuka amsa a Facebook. Allah sarki talaka bawan Allah, ai ba ma maganar darussan da za a karanta ba, samun shiga jami'a shine babban jidali. Yanzu haka ni kaina na kammala sakandare, amma shiga makaranta ta gaba da sakandare ya gagare ni. Saboda ina dubin yadda 'yan karamar hukumar mai yama suka yi apply na jam da matriculation DE da dai sauransu. Amma duka cikinsu ko mutum goma ba su samu shiga ba, sannan waɗanda suka yi apply sun yi mutum goma sha biyar. Waɗanda suka samu shiga cikin waɗannan ɗalibai 'ya'yan masu kuɗi ne. ga DE sun ce suna so a ci 40 to akwai wanda ya ci 65 amma bai samu ba saboda dan talaka ya kamata shugabanninmu su tashi tsaye wurin ganin an daida nuna bambanci tsakanin 'ya'yan talakawa da 'ya'yan masu kuɗi wurin shiga jami'a sako daga abdullahi muhammad mayyama babban matsalar da ake samuwa a nan ita ce rashin inganta primary da secondary musamman ma na gwamnati domin wallahi wani ɗalibin sunan ma da ƙyar yake rubutawa alhali ya gama sakandare hanya mafi sauƙi ita ce sanya dokar ta ɓaci a fannin ilimi da kuma cusa wa yara ra'ayin karatu daga malaman firamare da sakandare wannan kuma ba zai samu ba har sai an nemi ƙwararrun malamai masu yi don kishin ƙasa saƙo daga muhammad hassan murtala fulka ɗalibi a school of health technology maiduguri yadda za a gyara tsarin shiga jami'a kafin a fara karatu a cikin jami'a ya kamata ɗalibi ya san ɓangaren da zai karanta domin wasu ɗalibai sai ka ga sun ƙare makaranta ta gaba da firamare amma saboda rashin iya rubutu ko rashin sanin abin da zai karanta sai ya nemi wani shawarar mi zai karanta ina ba 'yan uwana matasa shawara su tsaya tsayin daka su yi karatun share hoge mai kyau ta yadda za ka san ɓangaren da za ka karanta a cikin jami'a ba sai ka yi shawara da wani ba sai dai iyayenka domin kada ka je wurin neman shawara ga wani ya baka shawarar da ba ta bullewa sako daga arabiyu awwal mai fati salamu alaikum yau da gobe ra'ayina shine sai an kawar da san rai wajen ɗiban ɗalibai domin ana ɗiban waɗanda ba su cancanta ba a bar waɗanda suka cancanta a ƙasa domin ba su da gata ko kuma a ba wa mutum wani fanni ya karanta wanda ba shine abin da yake so ya karanta ba sako daga comrade ibrahim mu'azu shanunu Magana ta gaskiya, mu a jami'o'in Najeriya sabjan da ake sawa sun yi yawa. Za ka samu akalla sabjat goma sha takwas ya kamata a gyara saboda wannan ma yana kawo matsala. Sako daga Bashir Nasiru. Don Allah yau da gobe ku gayyato mana jami'an jam su yi bayani dangane da jam. Me yasa ko mutum ya samu ya ci bai da daman tafiya jami'a? Shin bakinsu ɗaya da malaman jami'a? Shin wani tallafi kuke ba wa ɗalibi? Sako daga Idris Muhammad Adamawa, Guyuk Local Government. Jamila Mala Idris Muhammad kamar ya shiga zukatanmu ya gani. Muna nan muna ta miƙa goron gayyata zuwa ga waɗannan jami'ai na jam. To har yanzu dai Allah bai sa mun dace ba mun samu wani wanda <laughs> zai karɓi wannan gayyata zo ya bayani. Amma idan kuna ji jami'an jam, mu tana buɗe kuma muna ta tuttura muku wakilanmu su samo mana ku. Allah sa mu samu wani wanda zai zo yi wannan bayani. Amin. Mhm. Matsalar da muka samu a nan shine na farko dai gwamnati. Domin gwamnati a yau da za ta rage makarantu na private ta inganta nata da za a iya samun ci gaban karatu amma yau masu kuɗi za su ɗauki 'ya'yansu su kai makarantun kuɗi. Na gwamnati kuma a bar 'ya'yan talakawa ba kulawa da maganar karatunsu. Sako daga Umar Usman. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da tattaunawa da wasu ɗalibai akan matsalolin samun guraben karatu a jami'o'i musamman ma a Arewa. Mala Bakar, me kake ganin cewa kai shine ya haifar maka da cikas ɗin da ka samu kafin ka samu nasara? Ok, a farko dai coin na san automatically ban ci bane ba. Tunda point ɗin da ake bukata ban kai 40 ba, na samu 38. To amma tabbas akwai tazara kuma tsakanin su makaranta da su ɗalibai masu nema akwai tazara sosai saboda ɗalibai suna neman abin ne amma ba su san cewa irin abubuwan da za su cike ba ko ta wani irin hanyoyi za su bi idan sun nema za su samu ba ni yanzu a haka akwai mutanen da suna tambaya ta ya za su yi kaza za su yi kaza sai ce maka idan baka da abu kaza baka da abu kaza kan ma kai kokari ka ma fara saboda in ma ka fara za ka a da dai ba ka samu ba tabbas kuma hukumar makaranta gaskiya akwai handbooks inda haka mu ba ma ba mu ba da a ce akwai yanzu shekar ka ana ya eh, shekara ta biyu kenan tunda yanzu muna level 2 kuma har yanzu baka da handbooks eh gaskiya ban da shi da nan kake samun bayanan da suka shafi ka'idodin makaranta da sharuɗan karatu to yes eh, to sai dai mu tambayi na sama da mu muna kuma tambaya duk abin da dan shi mana duk a gaya mana amma kamar su dai ina nufin dai masu shigowa na waje yanzu su ba san ta ina za su kamo ba kafin samu abin ba kuma ba zuwa suke suna tambaya a cikin faculty ba balle na amma yanzu magana ake na maganar ICTH eh, eh, eh, tsari ne na kafar sadarwa ta intanet da kona ake abin nan zaga yawancin makarantu ba zai a ce ka jami'a kamar ta bayar ba ta da abin da ake kira website ba da take shigar da bayananta wanda ko a ina ne zaka iya budewa ka gani gaskiya ne a kamar da wata ta farko take magana tana cewa tabbas idan ka duba ma a pejin sada a pejin shi bayanan hmm. za ga ba ka iya samun cikakken bayani wanda zai nuna maka ga abin da ake bukata ba ko kuma akwai laifin su ma yaran da su ma ba sa kokarin su duba su ringa neman labarin ya abin me ake bukata a wannan abin so kowa da irin wannan wajen zan iya cewa yana da laifinsa ga abubuwan da yan uwanka suke ta faɗa cewa akwai matsala wani ya ce matsala tasa ce wani ta system din ne tsarin yadda ake neman bayanai da sauransu kaya fahimtar ka ina ne kake ganin gizo yana saka. abubuwan da yawa gaskiya mm. ni ina ganin mafi yawancin lokaci idan su ɗaliban suna neman admission babban burinsu shine a ce sun samu admission mm. a kan kansu ba lalle ba ne suna wani attempt na duba yanar gizo-gizo wurin gano cewar ko akwai wani information da ita jami'a ta saki hmm, amma kuma ya ce maka yanzu ake magana cewa shi kansa yanar gizo-gizon na website din makarantar in ka duba zaka gaba wasu cikakkun bayanai ko kuma abin da zaka gani a ciki daban da wannan in ka zo cikin makaranta kuma za a faɗa maka kamar eh, ba a kiran abin da ake kira ba sa updating misali wannan ya danganta da wani irin bayani ne ni gani nake akwai bayanan da za a iya sakin su a wato ainihin website na makaranta akwai bayanan da kuma shi wanda yake neman admission tun kafin ya taka wani mataki na neman admission ya kamata ya neme su wannan kuma ya danganta student affairs division zai je ko wani eh, office zai je a fakaltin da yake neman admission wannan ya danganta don haka ni ina ganin abubuwa ne wanda suke cike da sarƙaƙiya kai tsaye ba za ka ce eh, shi ɗalibin ne bai cika ka'ida ba kai tsaye ba za ka ce laifin makaranta ba ne kai tsaye ba za ka ce laifin tsarin ba ne gaba ɗaya a najeriyanci malama farhan a irin wannan yanayin wasu suna zargin malamai da aka ɗora wa alhakin ɗaukar ɗalibai kina ganin suna da laifi mm, i think suna da laifi saboda inda an baka ka'ida ta kan yadda za ka yi ka ɗebi ɗalibai to me yasa ba za a yi wannan ka'idar ba idan 200 ne a ɗauka 200 idan ana so a taimaki waɗanda ba su samu sun kai haɗari biyu ba sai a ba da provision kan cewa ƙa'ida shine ɗari biyu amma za a ɗauki mutanen da suke da makinsu ya kai ɗari biyu zuwa sama guda adadi kaza sai kuma a ce to wanda yake da tun dama i think minimum in it's yana farawa daga 180 ne so za a ce to wanda yake da 180 to 190 for example hmm. za a ɗauki kamar let's say 50 people in aka haka kaga an bawa both sides dama kenan wayanda suka ci ya haka su ma an ba su dama wayanda suke da suke da minimum requirement su ma an ba su dama ko kuma kawai mutane su daina taking sides as in favoritism kawai a daina if eh kawai a shigar da alfarma kawai a dinga yin abubuwa bisa cancanta yadda suke a rubuce a bi dokoki da ka'idoji yadda suke a rubuce ba sai an an daga kafa a dan makoci ne a'a wani dan dan aboki ko kuma kanin aboki duk suna faruwa irin haka so i think if za a yi abubuwa yadda suka kamata ba tare da alfarma da other things ba i think za a iya covering up wannan gap din aisha wasu ɗaliban fawai suna zargin malaman ku cewa kuɗi ma ake ba su su ba wasu gurbin karatu eh to zan iya cewa ni ma na ji haka da ni ma har tanadin kuɗi na ne saboda a bani admission nawa kika tanadi <laughs> ba arba'in aka ce ake bayarwa to amma dai gaskiya ba zan ba zan irin shaide su cewa wai suna karba ba saboda gaskiya ni dai na sha yawo a faculty na jajje wurin mutane. Da dubu arba'in ɗinki aljihu a jaka. In ali eh amma dai ban ga fuskar kuɗin ba. To ban sani ba ta yaya ake ake ba su kuɗin wallahi ni dai ba zan musu shara ba dan ban ga fuska ba. Saboda haka kuɗi na dai ba wanda na bawa na samu admission ina ba ko fa cika. Ko dai baki san yadda ake mika kuɗin ba ne shine sa baki. Eh, to ni dai ban sani ba. amma kina ga zai yiwu a ce wai sai ɗalibi ya ba da kuɗi ko ya bi ta tsallaken katanga sannan zai sami admission eh to gaskiya yawanci ba ɗaliban ne suke ba da kuɗin ba iyayen ɗaliban hmm. kamar uba ya zo nema wa shi hmm. ko ɗan shi admission ko mama ta zo nema mata to a wannan lokacin ne da su manya ne za su iya magana har a yi extension wannan kuɗi da cewa zan ba da admission amma ga kaza kaza sai su ba da kuɗin a ba 'ya'yansu amma mu dai ɗaliban da suka san za mu shigo gaskiya dai ba sa nuna wacewa a ba su kuɗin shi ma wancan ji ne ban tabbatar ba haka dai na ji shi kenan ta wanke kanta gaskiya ta yi gaskiya ta ma haka ta ji To a wannan karo ma mun tambayi Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano ko yaya yake ganin za a iya gyara tsarin shiga jami'a don ɗalibai su san abubuwan da suke bukata kafin ma su nemi shiga? To akwai bukatar samun wato dangantaka tsakanin guidance and counseling unit na manyan makarantu da kuma na makarantun secondary school. Saboda lokacin da yara suke gama makarantun secondary school ɗin suna gamawa ba tare da sanin a me za su yi a jami'o'i ko kuma makarantun da suke gaba da sakandare din ba kuma su kansu malaman sakandare din wasu su ba su da masaniyar yadda abin yake a wancan matakin saboda haka ya kamata a ce guidance and counseling unit na makarantun secondary school yana da wata dangantaka kyakkyawa tsakanin shi da ta manyan makarantu da na jami'o'i saboda ya kasance an yi guiding din yaran ba wai kawai tun yaro yana sakandare kawai a guiding ɗinsa ya san me zai yi science ko arts ba a'a ya kamata kuma ya san idan ya gama wani process zai bi ya shiga wani matakin ilimi kuma idan ya bi wani process zai bi ya sami admission a ita kanta jami'o'i din saboda gaskiya rashin guidance din yana taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa yaran sun kasa samun guraben da suke nema din bayan nan kuma akwai ita kanta matsalar rashin uniformity na bukatun makarantun kansu abinda zaki ga wani course din yake bukata a wata jami'ar a wata jami'ar kuma same course ne amma kuma bukatun nasu ya sha bambam saboda haka su kansu yaran ana akwai bukatar a wayan musu da kai kuma ita abin da ake brochure din jam din ya kamata a ce kowace shekara an yi updating dinta ya kasance ta wannan shekara ce amma wani lokacin zaki ga an ɗau shekaru da dama an samu canji an samu gyare-gyare amma kuma yaran ba bai fito a cikin brochure din ba kuma abu ne da ya kamata a ce brochure din nan banda hard copy da ake basu ya kamata a ce akwai brochure din online wanda yake zaka fi saukin a gyara saboda haka yaro da ya shiga ta yanar gizo zai duba ya gani in an samu wani gyara ko wani canji a alal misali misali kamar jami'a bayar da um, ilimin aikin jarida mass communication da a faculty of arts yake to da ya koma faculty of social sciences sai kuma ya kasance abin da ake bukata na combination ɗinka ya canja saboda ya canja tsangayar da ake karatu saboda haka ya kamata a ce akwai sahihiyar magana kuma wadda take ita ce lokacin da ka shiga ya kasance in an samu wani canji zaka ga wannan canjin ya nuna ba sai bayan yaro ya riga ya cika ya je sai a ce mishi a ah, wannan ai abu ne na bara ko na barawacin wanda zai sa yaro ya rasa admission din ya kamata a ce akwai akwai bayani sosai na ainihi idan yaro misali yana neman law a Ahmadu Bello University Zaria a nuna masa cewa akwai bambancin tsakanin shari'a da common law idan yana nema a bayero university a nuna masa cewa ita bayero university combine take yi saboda haka ta fi tsorarawa wajen abin da take bukata akan amadu bello university amma ba kawai abai yaro ya rika tunanin ai law zan yi a wuri kaza kaza ake ba da lo kuma mai je cika sai ya zo sai a ce mishi a ai ba haka bane to gaskiya waɗannan duk suna wahalar da yara din sosai sosai kuma su kansu manyan makarantu din kamar na share fagen shiga jami'a irin namu ya kasance tun lokacin da za a ba ma yaro damar ɗaukar combination ya kasance an gaya mashi ba kawai ka ɗauki takardar yaro ka jiba ka ga ci a kaza ya kamata ba ka bashi ba tare da ya sani ba sai bayan ya gama watakila combination ɗin da ka bashi ɗin ka rage mishi chances ɗin ya samu ya ya zaɓi abubuwan da yake so din tun a wannan lokacin wannan matakin ya kamata ka nuna masa idan kai kaza kai kaza kaza ne in yana da wani halin canjawa a lokacin ya canja ba sai bayan ya shekara guda ya fito da result ɗinsa kuma sai ga tun a baya ba kai masa kyakkyawan guidance ba gaskiya abu ne da yake ya kamata a ce an samu kyakkyawar faɗakarwa a dukkanin waɗannan matakai kuma guidance and counseling din ya zama na an samu sine tsakanin eh, su eh, na matakan sakandare da kuma na matakan gama da sakandare da kuma na matakan jami'o'i sannan kuma ya kamata a jami'o'i din kuma a samu abin da ake cewa uniformity na abin da ake bukata requirement din da yaro zai cika kafin a ɗauke shi ba wai a ce kowace makaranta ta fitar da nata kuma ya bambanta da na sauran makarantu din ba mm. wannan uniformity din shi ma watakila zai sa wa yaran su samu amma haka an gwara kansu waccan jami'ar ta ce kaza take bukata kuma amma a the same course a wata jami'ar ya bambanta to idan ya haɗu da wanda ya samu wancan experience din shi ya amfani da nashi to kuma sai zo sai ga a ita wadda ya saka ba iri ɗaya bane da kanan da na waccan to wannan ma gaskiya yana sa yara sun su shiga a wani hali da kakanika zaki ga yaro shekara biyu uku hudu yana ta yi din ba wai akan ba shi da abin nan din ne a'a ya ci amma kuma matsalar combination da kuma sanin inda ya kamata ya kai kansa din sai sa wannan din ya ta ja masa bai ta ɓata lokaci har da kansa wani lokacin sai dai da kashin kansa ya gane waye har ya samu fasaha da fikirar da zai da zai kuma tunanin zaɓar ma wata mafita din ko kuma ya samu ya yi tunanin bibiya tun kafin ya cika din ya ta bibiya yana tambaya yana bincike har kuma watakila a samu a gadin ɗinsa ko kuma ya gadin ɗinsa a gaskiya akwai akwai wannan matsalolin da ya kamata a ce an dube su su makarantun su kansu kuma yanzu akwai wato rashin tsari na na shi kansa jadawalin manhajar kasa din shi kanshi national curriculum of education nan halin yanzu ina da yara da suka yi matakin nce kuma sun ci nce yadda ya kamata su ci amma kwas ɗin da suka sa a jami'a kuma sabon kwas ne su kuma sun ce a manhajar su ta ɗaukar ɗalibai ba su da gurbi na masu nce sau da ka sun rasa waya za su yi da waɗannan yaran to wannan abubuwa ne da ya kamata a ce ka duba an ka fito da kwam ya kamata ka yi tunanin duka ka yi tunanin zai ɗauki masu zuwa daga jam a matakin direct entry ka yi tunanin zai ɗauki masu aigmb ko masu national diploma ko masu national certificate ba sai mutum ya zo maka da abin da yake ganin ya cancanta tun da ya ci kuma ka ce masa a kai ba ka yi tunanin samun irin shi ba ya kamata a ce ai ka yi wani buɗaɗɗen tunani da yake zai kasance ka ba kowa dama ta samun gurbi a wannan abun da ka kirkiro ko ka fito da shi ya kamata a ce kowace tsangaya idan ka zai misali za ka karanci lo a jami'ar bayero da kuma lo a amadu bello university a musa rado ko ina ne ya kamata a ce akwai wato wata standard guda ɗaya da aka fitar da shi da yaran za su sani amma matsalar shi ne babu kowace makaranta tana fitar da nata ne gwargwadon irin digirin da take bayarwa gwargwadon irin tunanin bukatunta saboda haka ya zama na wani rashin uniformity din ya sa yaran sukan gaza samun tabbaci na menene bukatar combination din combination din da ake bukata a wannan jami'ar a course kaza ya bambanta same course ne amma a wata jami'a kuma ya bambanta abin da ake bukata din saboda haka ya kamata a ce an samar da wani wani tsari na sai daya wanda gaba inda ka je hakan yake wanda in aka samu haka to watakila zai rage ma yara a shiga wannan matsalar amma an dai har ba a yi samar da tsari na bai ɗaya ba to duk yadda ka yi sai dai ka biya ma wata jami'ar eh, bukatunta amma an ka je wani wurin ka ce maka har yanzu baka kai ba. sutura da jamila na ga kina ta sauraron wannan shirin namu akan ilimi kin mai da hankali kamar ba ke ba gaskiya to ganin cewa ke kwata-kwata a nan kika yi karatu mm-hmm. daga daga firamare mm-hmm. da sakandare mm-hmm. da jami'ar da gaba da jami'ar ko yawa <laughs> to kamar misali da kika zo shiga jami'a kin huskanci irin waɗannan matsaloli da waɗannan ɗalibai suka bayyana gaskiya da akwai ɗaya daga cikin wanda suka bar mana suka tura mana sako na facebook da suka ce guidance and counseling yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a mai da hankali a kai to mu tun daga ita primary din ma muna da guidance and counseling ba kuma guidance and counseling ba na abin da zaka karanta guidance and counseling wanda zai ce to daga gani cewa yanzu kana ɗan shekara bakwai ko shekara takwas kana da ƙarfi akan malaman ka sun ce kana karfi akan lissafi ko kuma karatu irin yadda kwakwalwarka take fahimtar lissafi sai su ce to idan ka shiga secondary school ka dan da hankali wajen kusa-kusan da ya ba da karfi a kan lissafi kamar mm. science haka ko mm. biology irin dai inda kake ganin kana da sha'awa a kai amma fa dole ne za ka yi su karatun saboda dole sai ka san yadda za ka fahimci abin da kake karantawa da muka kai gaba da wajen ita shiga jami'a din da akwai ma lokacin daga baki ɗaya shekara ɗaya ta ƙarshen ka za su mai da hankali ne akan yadda za ka shiga ita jami'a ɗin. Wace irin jarabawa za ka ɗauka? Ta yaya za ka ɗauki jarabawar? Wace makaranta kake son ka shiga? Ban san yadda ake kiransu ba irin a ce kamar liberal arts ɗin nan wanda su ne za ka je ka koyi humanities da political science din nan menene ka fi karfi a kai ko kuma idan kana son ka shiga ko da a ce makarantar science ce ko medicine za ka karanta sai su fita maka da jawabi su ce gafa yanda fa kake yi fa a science in ka je za ka sha wahala ka da hankalinka akan wani abin daban to duk ana yin mm. shi shekarar kama ta karshe kwata-kwata abin da suke da hankali a kai. yasa 'ya'yan mutum yanzu shekara goma sha kawai yaro ya san kawai shi ga abin da yake so in ya je jami'a bum ga abin da yake so wani lokaci kuma kana canza ra'ayi saboda abubuwa yana canzawa amma dai ka san tun kana karami kaɗan san idan karfinka ya fi kan mathematics ko kuma karfinka ya fi kan rubutu eh, da kuma kamar yadda kika ce akwai waɗannan kamar guidance and counseling da kika yi magana an mm. riga an ɗora ka akan turbar da ake ganin idan ka bi ta ita ce taka kwarai da gaske mm. kuma kin sani ne halima na san mun zo ƙarshe har ma mu zo wajen aiki ba kawai a makaranta ba har ka zo gun aiki da akwai guidance and counseling din nan to ma saurare suna bin ki bashi akan neman aiki nan gaba. A <laughs> ah, ina. <laughs> To baki ɗaya yakacin shirin ke yanzu a madadin. Jamila Kabiru Faidu. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jona ni Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.